radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda za mu sanya muku ku ji sai mu zo mu mayan mai da martani akan ƙarerraki da tsintan abubuwa a social media lawal tarayyam kana da awan kai malami ne kuma shi musulunci wani abu ne da yake buƙatar da abin da za ka yi ka yi bincike manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa a aratta an tab idza aratta an tab'ala shay'an fadabbir aqibatahu idan kai niyyar aikata wani abu to ka duba yaya ƙarshen zai kasance to ba zai yiwu ba Laura Tiramal ka tsinci abu a social media ba tare da kai bincike ba kawai ka fito ka zartar da hukunci ya tabbatar da ƙaryarka da ka sharara ma Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da wannan akwai son zuciya a ciki akwai jahilci akwai rashin bin ƙa'idan alƙur'ani kamar lawal tiramol da ka bi ƙa'idar alƙur'ani da baka zo ka zabga ma Shehu Ibrahim ƙarya ba ana so duk abin da za ka yi ka yi bincike eh, ka yi bincike in fasi kun bi ta bayyanu Allah ya ce idan wani fasiki ya zo maka da labari to kar ku yanke hukunci kai tsaye ku yi bincike amma kawai ka tsinci bidiyo a social media ka zo kana yaɗawa kana ƙarya kuma asirinka ya tonu don uwa ba na sanya muku wannan bidiyo ku ji Ba na sanya muku shi ku wani abu da na ga mutanen ɗarikar tijjaniya suna yi abin da yasa zan yi magana akan abin saboda yana da cin karo da akidin musulunci kai tsaye abu ne wanda ya shafi akida cewa wai shehu ibrahim ya ba da sako na duk wani ɗan ɗarikar tijjaniya ya haɗa a haɗa dala miliyan ɗaya ya bayar da sakon ta hanyar halifa kuma an zo ana gaya wa mutane to galibi irin waɗannan abubuwa idan sun faru ba wai zancen kuɗin ba ta ɗan sokoto ba fata furar ba mai sanni shawara kuɗin ka kana yadda su ba ko to amma bayan an karɓan maka kuɗi kuma an lalata aƙidarka ta musulunci jin cewa na lahira baya dawowa aƙida ce tabbatacciya a addinin musulunci na lahira baya dawowa kuma baya kawo wani sako da na lahira yana dawowa da farkon wanda zai dawo su ne wa annabawa don su raba rigingimun da aka yi ta yi bayan su yanzu rigimar halifanci da aka yi ta yi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sahabbai da a ce annabi yana dawowa da me zai faru shine dawowar annabi dan ya zo ya raba wannan rigima amma Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un baya yiwa waɗansu mutane su tafi lahira kuma a ce su dawo ko annabawa ko wanda ba annabawa ba da ya kamata iyayenmu malamai dan Allah su ji tsoron Allah idan za su faɗi magana su daina faɗar maganganun da za su rinka kan tafi da imanin mutane kila zuwa ake a nuna karamar shehu ibrahim to amma kuma kar karya sakon manzon Allah ake karya saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ku karanta kissar Jabir dan Abdullahi rasuwar mahaifinsa Abdullahi bin Harami da abin da manzon Allah ya faɗa hadisi ne wanda duk ashabul kutubi sitti sun rawaito shi Allah ya yi magana da mahaifin Jabir baki da baki bayan rasuwarsa bayan shahadarsa ya ce bawa na me kake so umma saboda irin bajintar da ya yi sai ce ya Allah so nake ka mai ni duniya in dawo a sake kashe ni ba dan zauna ba an sake dawo a sake sai ce a'a na riga na rubuta in an zo nan ba a komawa ba a komawa to yanzu ta fuskar karama na tabbatar dai ba za ka ce shehu ibrahim ya kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ballantana ko wani abu makamancin haka bai kai su jabir maballantana ba su abdullahi ibn haram maballantana su eh, menene tana shi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya kamata mu lura da kyau shine in shehu ibrahim yana turo da sako matsaloli nawa muke da su a najeriya bai turo a warware su ba sai kawai kafar daloli wannan ba zai sa mabiyanku su gane cewa akwai wani lauje cikin nadi ba kawai ka ce a tara dala miliyan daya shi kenan ba ni zancen shehu ya turo a da na, ko ba haka ba to sannan idan an tara dala wa za a kaiwa alhamdulillah yan uwa ina fata ku ga wannan bidiyo ah, zan fara tsokaci da kuma bayyana jahilcin lawal tiramol sannan in tabbatar mai daga cikin littafin malaminsu ya tabbatar da ana ana anso saƙo daga mamaci bayan ya mutu a daga cikin kabarinsa da farko lawal tiramal <clears throat> an tabbatar da cewa kai bakin ƙasar gwamnan jahili ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu sirru abihi da shine sirrin mahaifinsa da shine sirrin mahaifinsa akan ji bayani daga wurin da ya zama ɗan ya yi magana ne niyabatan an abihi ya yi magana a matsayin mahaifinsa kamar yadda akan yi magana daga akan ji magana daga mataimakin gwamna mataimakin gwamna ya ce gwamna ya ce kaza gwamna ya ce kaza alhali gwamna baya wurin mataimakin shugaban ƙasa yakan yi magana da yawun shugaban ƙasa ya ce shugaban ƙasa ya ce kaza alhali shugaban ƙasan baya wurin shehu mai inyas a khalifa ne na shehu ibrahim kuma ɗa ne na shehu ibrahim wanda ya yi magana ne da yaren ya yi magana ne da a matsayin Shehu Ibrahim amma ba an ce Shehu Ibrahim ba ne ya fito ko daga cikin ƙabari ya ce ya ba da umarni a tara ma 'yan Falasɗin kuɗin fa da ake magana amma kaga da yake maha'incin addini ya ce a tara daloli bai faɗa me za a yi da dalolin ba. ɗan Shehu Ibrahim ne wani aikin alkhairi ne da mu sufaye ‘yan ɗariƙa muka muka riga su yi muka fi su yi. shi ne suke hassada kaga bai faɗa ba ɗan shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu kalifan shehu ibrahim inyas shi ne ya ba da umarni a tara waɗannan kuɗaɗe a haɗa su a kai ma 'yan uwanmu na Falastin ɗauki a kai musu taimako game da halin da suke ciki. To shi ne a wurin sufaye idan za a yi magana sai a ce Shehu Ibrahim ya ce amma me ake nufi ɗan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ƙarfe amma da ya tashi sai ce wai Shehu Ibrahim ne daga cikin kabari ya taso ya zo ya ba da saƙo to lawal tirayum kana magana akan cewa ba da saƙo bayan mutum ya mutu ba zai yiwu ba to in dai hakan ba zai yiwu ba ga malamin ku Ibn al-Qayyim al shine babban makaryaci shine babban ɓarawon imani shine babban wanda ya zo da abin da hankali ba zai ɗauka ba shine babban wanda ya zo da abin da ya ya ci karo da tauhidi ga shi littafin arruhu bari in baka references ka je ka duba idan abin da na faɗa ni mai ɓaro ta ba haka bane ko na karanta ba daidai ba ko na fassara ba daidai ba lawal tarayum in ka isa ka zo ka karanta wa mutane abin da malamin ku ya rubuta a cikin littafin nan ka yi bayani ga abin da ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa game da ainihin an so saƙo daga wurin mamaci bayan mamaci ya mutu ka je ka duba Nawarid Ru'ya Abi Muhammad taayishi Nawarid na wani da ake kiran shi Abu Muhammad At-Ta'ayishi Ibn al-Qayyim al-Shafi na 44 ka duba irin nawa zaka ji inda Ibn al-Qayyim al-Jawziya yake cewa qala Ali bin Abi Talib al-Qayrawani al-Abid Aliyu dan Abu Talib al-Qayrawani mai bautan Allah ne yana cewa sai ya ce wa ma hadisu wa ma hadisu Umairun haza واستخراجه المالي بالمنام بأعجب ba labarin Umairu da aka baku ba wannan da fitarwar da yake ma kuɗi a cikin bacci sannan kuma a ga kuɗin a farke ba wannan shine abin mamaki ba ma'ana idan ka koma littafin gaba kaɗan za ka ga labarin Umairu ibn Qayyim Jawziyya kawai cewa haza Umairu bin Wahab utiya fi manamihi faqila lahu qum ila mawdi'i kaza wa kaza min al-baiti fahafihu tajidu mala abika wannan bayanin da aka yi an zo ma Umairu a cikin bacci aka ce mai tashi ka tafi wuri kaza da kaza a cikin gida ka haƙa za ka ga dukiyan babanka ya je kuma ya gani ya haƙa ya gani to wa ma hadisu Umairu haza wastikirajuhul mali bil manami bi ajab wannan labarin da Umairu ya fitar da dukiya an gaya mai a mafarki ya je ya haƙa ya gani ba shine abin mamaki ba mimma kana inda na ibn al-qayyim al-jawziya ce fiye da abin da yake wurin mu wa shahadnahu muka gani ido da ido in ji ibn al-qayyim al-jawziya fi asarina a zamanin mu bi madinatina a birnin mu ji ɗalibin ibn taymiya min abi muhammad abdullahi ta'ayishi daga irin karama in karama ce ga ta cikin littattafan malaman ku idan kuma saɓa ma tauhidi ne ga ta a cikin littattafan malaman ku sai ce wa kana rajulan salihan mashruhan mashhuran bi amwati shi wannan Abu Muhammad at ya kasance shi mutumi ne na kwarai malami ne na kwarai wanda ya shahara yana iya ganin waɗanda suka mutu na cikin ƙabari yana ganin su ya anso saƙo gashi a cikin littafin ku yakan iya bi ru'yatil amwati ya ga matattu wa su'alihim anil ga'ibati kuma ya tambaye su abin da suke a fake abin da suke a fake idan mamaci ya mutu ya bar dukiya ba a san inda ya bari ba idan ‘ya'yan shi suka zo wajen wannan malami zai ga mamatan ya yi magana da su su ce mai je ka duba wuri kaza za a ga wannan duki kuma a je a duba a gani ga an so sako daga wurin mamaci a cikin littafin ku kana cewa Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda an ce an gan shi ya ba da saƙo. To in eh, Shehu Ibrahim ma ya ba da saƙo a cikin kabari, ai yana a ga Shehu Ibrahim a cikin kabari ya ce a je a taimaka ma ainihin 'yan Falastinu wannan ba abin mamaki ba ne. In ma abin mamaki ne to gashi in ma abin ƙarya ne da rashin gasgata in ma abu ne wanda yake ba ingantacce ba gashi a cikin littafin ku ibn al-qayyim al-jawziyyan nan in ƙarya ne shine shahararren maƙaryaci idan shirka ne shine cikakken mushriki idan kaucewa akan tauhidi ne shine cikakken wanda ya kauce akan tauhidi shi ainihin ibn al-qayyim al Juziya ya kai jahili dan jahili dan jahila lawal tarayum Inde dai wannan ne gashi a cikin littafin kuma ibn al-qayyim al Juziya ya girma shehu tijjani kai ba ma shehu ya girma shehu ibrahim ba ma shehu ibrahim ba malamin shehu ibrahim shehu tijjani ibn al-qayyim al-juziyya ya ibn al-qayyim al Juziya ya girme shi to ga bayani a cikin littafin ku wanda ya tabbatar da ana ansu so a wurin mamaci gashi a cikin littafin ku sai yake cewa ah, wa naqalihi zalika ko adala gani zalika ila ahlihim ya ciro wannan abun ya kai shi zuwa wurin ma'abota abun wa qurabatihim da kuma makusanta abun hatta ta bi zalika har ma shi wannan malami ya shahara da haka wa kasura minhu ya yawaita daga gare shi ma kanal mar'u ya atihi fa kanal mar'u ya atihi mutum ya kasance yana zuwa wajen shi wannan Abu Muhammad Atta'ishi fa ya shiku ya kai mai kukansa ba wai ya kai kuka wurin Allah ba gashi a cikin littafin shirka tsantsa ai wurin Allah ake kai kuka amma mutum yakan zo wajen shi fa ya shiku ilai ya kai mai kuka ya zo wajen shi ya kai mai ne ya kai mai kuka anna hamimahu lalle majibancin lamarinsa masoyinsa karmata ya mutu min gairi wasiyatin amma bai yi wasiya ba walahu malun kuma yana da dukiya mai yawa la yuhutada la da makanuhu ba a gane inda aka aje ba a gane inda aka aje dukiyar a zo a gaya ma wannan shi malami a zo a gaya ma wannan mutumi wa uddu kaira sai ya masa alƙawari da alkhairi wa Ullaha ta'ala sai ya kishi ya roki Allah fi lailatihi a wannan daren fa yutara alahul mayitu sai a nuna mai mataccen kun ji magashi a littafin ku malamin ku yana ganin matacce wanda ya mutu malamin ku yana ganin shi da idanu eh sai an nuna mai wannan mataccen almausubu wanda aka siffanta masa fa yas'aluhu sai ya tambaye shi an al'amari gami da wannan al'amarin fa yukbiruhu bihi sai ya bashi labarin wannan abu kaji ba ka ce ba a iya ganin matacce bayan ya mutu har ya bada sako ga malamin ku ya ce a'a idan mutum ya mutu akan iya ganin shi a cikin kabari kuma ya bada saƙo ya bada saƙo eh ibn Taimiyya in ana maganar maƙaryaci ko mushriki akwai ƙatoton ƙasar gumin mushriki kamar ibn Taimiyya lawal tarayyau ba ka da hankali lawal tarayyau ba ka da mutunci lawal tarayyau ka ta shahara a duniya kullum muna gaya ma kai maƙaryaci ne kai maƙaryaci ne kai maƙaryaci ne lawal tarayyau Ibn Taimiyya fa shi yake faɗa da kansa kamar yadda Ibn al-qayyim al-jawziya ya hakaito ya kawo a cikin littafin littafinsa saliki na Baina Manazil Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yake cewa kana idza kana wa kana yushkilu alayya halu man usalli alayhi aljana'iza hal huwa muminun am munafiqun fara'aytu rasulallahi fil manami فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة فقال علق الدعاء بالشرط يا ابن تيمية Ahmad ko awi sharɗa sharɗa ya Ahmad Ibn Taymiya wai gashi in ana maganan ƙarya to Ibn Taymiya shi tataccen maƙaryaci domin yana anso abu a wurin manzon Allah kuma kun ce manzon Allah ya yi wafati amma kun ba a ganin shi kuma babu wanda ya ya ƙara saƙo ya ƙara an so saƙo daga wurin annabi ga malamin ku ya ce kana kana iza yushkilu kana iza yushkilu alaihi idan wani abu ya rikirkice wa mutane aka kawo idan aka kawo idan aka kawo mamaci za a mai sallah ibnu taymiya ya ce to idan na shiga ruɗani shin wannan mamacin mumini ne mutumin kirki ne ko mutumin banza ne to kama in mai sallah sai fara'aitu rasulallahi sai daga manzan Allah altuhu sai in tambaye manzan Allah an masa'ila adida daga matsaloli da yawa mina hazil matsala daga ciki akwai wannan matsala shin wannan bawan Allah mutumin kirki ne in mai sallah ya annabin Allah ibnu taymiya yace wai sai annabi ya ce mai mutumin kirki ne tukuna zai mai sallah ko kuma annabi ya ce mai alliƙin du'a a bishiyar in za ka yi mai sallah in za ka yi mai addu'a ka rataya addu'ar da za ka yi mai da anafin sharaɗi me sharaɗin sai ka ce Allahumma gafir lahu in kana muminan Allah ka gafarta ma wannan bawa naka in dai mumini ne gashi Ibn jami'a ya tabbatar da yana samu addu'o'i yana an so sako daga wurin manzon Allah bayan kun ce manzon Allah ya mutu ma amfanin annabi ya ƙare a bakin ku gashi ibnu taymiya wato ku wahabiyawa kai lawal tarai banda kai kasar gumin bakin jahili ne ga abu a cikin littafin ku ku in shirka ne ku ne manya manyan mashirka yanzu muka ji yadda fa malamin ka ya tabbatar da ana an so abu a wurin mamaci yana ganin mamaci fa wanda ya mutu ma yana ganin shi to idan an ce an ga shehu ibrahim kuma wannan mamacin in ya mutu gashi malam ya tabbatar da ana ganin shi to shehu ibrahim ne shi ba za a iya ganin shi an so sako a wurin shi ba ku naku daidai na wanda ba naku ba shirka ga malaminku ya tabbatar da ana iya ganin mutum a cikin bacci ya ba da saƙo kai har ma na ku ƙetare iyakan yanzu ka bani ajiya sai in rasu idan na rasu in abin da ka bani ajiya ko ba a san inda yake ba sai a tafi wajen wani malami malamin zai yi addu'a zai gani ni mamacin zan gaya mai inda na aje abin shi ya gaya maka ka je ka ɗauki kayan ka gashi a cikin littafin ku gashi nan a cikin littafin ku bari in ƙara muku bari in ƙara maka ya kai ya kai lawal tarayau baƙin ƙasar gobe ne jahili bari in ƙara maka wani ilimi. bari in ƙara maka eh, bari in ƙara maka wani ilimin ka duba cikin littafin har yanzu zaka ga minna waridi zaka ga ah, minna waridi ah, minna waridi annamra'atan ajuza lallai wata mace tsohuwa annamra'atan ajuza wata mace tsohuwa Minas salihati daga mutanen kirki wafiyar ta mutu walimar atin inda hasab atu dinarin wata mata ta kawo mata ajiyar dinari guda bakwai wata tsohuwa ta mutu kuma gashi an kawo mata ajiyar dinari guda nawa guda bakwai wadi'atan ajiya faja'at ilai sai ta zo wajen wannan bawan Allah da Ibn al-Qayyim al-Jawziya yake gaya mana shi yana iya ganin mamata har ya magana da su har ya so sako a wurin mamatan gashi a cikin littafin ku faja'at ilaihi sahibatul wadi'ati wacce ta bada ajiyar sai ta zo wa shakkatu Ilahi ta kamo ta kawo wa Abdullahi ta aishi yar Muhammadu ta aishi shi ƙaran cewa lallai na ba wata mata ajiya ko matan ta mutu ba mu san inda ta aje abin ba a gano mana ita a tambaye ta a kabarin ta ta gaya mana inda aka aje abin na'am wa akbaratuhu bismiha sai ya ce mata ya sunanta sai ta ce sunanta kaza wasmil mayyit ya sunanki ta ce sunana kaza wasmil mayyit ke wacce ta mutu ya sunanta ta ce ita ma sunanta kaza sahibatiha wannan ta sun adat ilaihi min al-gadi sai ce ki je ki dawo gobe faƙala laha tana dawowa sai ce mata ta ƙuli laki fulana na ga wacce ta cikin kabarin nan ta ce in gaya miki addimin bai ci saba'i kashabatin ko saba'a kashabatin zai zama maf'ulin bihi ki je ki ainihin irga ainihin azara na ɗakin ta guda bakwai ta ce ki duba azara ki irga ɗaya biyu uku in kin zo na bakwai ta jididda na nira bisabi a ce za ki samu ajiyan zinarin nan da kika bata za ki samu a azara ta bakwai fi kirkatin sufin a wata irin ainihin ah, tsimma na fata a tsumma na fata fa fa'alat zalika ta aikata haka fa wajadha fa ta samu wannan abun kama wisifa laha kamar yadda aka siffanta mata lawal tiramul gashi a cikin littafin ku an tabbatar da ana an so sako a wurin mamaci gashi amma ka zo kana surutu wai shehu ibrahim an ga shehu ibrahim bacin Khalifan Shehu Ibrahim ne Shehu mai Sise Allah ya ƙara masa yadda ah, ah, Khalifan Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda shi ne ya ce yana son duk ɗan ɗariƙar Shehu Ahmadu Tijani su haɗa kuɗi a kai ma 'yan Falasɗin ɗauki a kai masa taimako wallahu fi aunin abdi ma kana abdi fi auni a aki yake kai lawal tiramul a jahili ne ce wai an ga Shehu Ibrahim ko kuma Shehu Ibrahim ya da sako daga cikin kabarinsa in ya bayar sai me sai mai wannan maganan bata saba ma addini ba wannan maganan bata saba ma tauhidi ba in ta saba gashi a cikin littafin ku ar-ruhu gashi ar-ruhu na ibnu al-qayyim al-jawziya ga littafin ar-ruhu gashi ar-ruhu gashi littafin ar-ruhu gashi na ibnu al-qayyim al-jawziya gashi a ciki an tabbatar da ana iya ganin mamaci har mamacin ya bada sako eh har mamacin ya bada sako eh saboda haka lawal tramol ya tabbatar da cewa wallahi kai ine cikin irin mutanen nan da yuharrifuna kalima Amma, mawadi'i masu canza kalmomi daga inda take saboda kai jahili ne da kiki ne na wani travel ina da tarihin ka fa a nan tafin hannuna kake a nan tafin hannuna kake da kake makarantar legal ba babu babu da kiki irin ka sanda kake legal kwata kwata maka karatun ka bai wuce marhalar diploma ba a zauren kuma babu abin da kai sai shirme sai jahilci gidan yan ɗariƙun da ka je kai karatu ai ka faɗa ka ce ka ji gidan shehu malam mudi salga ka yi karatu ko to da ka je daman baka shiriri ta kai daƙiƙi jahili sai ɗaukan labaran ƙarya ba ka da aiki sai ɗaukan labaran ƙarya mu da kake ganin mu duk abin da zamu faɗa sai mun tabbatar da shi ko muna da hujja duk inda zamu yi wallahi wahabiya mu da ku babu sulhu mu da ku babu sulhu wallahi ana magana shirka zamu ta ku ne cikakkun mushrikai mushrikai kafirai ɗan wuta mu da ku babu sulhu tsamur wallahi al'azim da gaske muke mu da wasa muke mu ba ba da wasa muke yi ba ana maganar mushrikai kafirai masu warware aqida ku da kuka faɗa a cikin littafin ku gashi nan al'uqudud durriya gashi imana kim shekul islam ibn taymiya a wurin ake neman taimako wa izasta anta fasta in eh wai wai wai za su alta fasalillah wa ta fasta in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wurin Allah gashi a cikin littafin kuna neman taimako wurin Ibn Taymiyyah wa fil jadib nastasqil gamama bi wajhihi wa nusbihu fi rawdi kanadaihi muskami idan mun shiga rashin ruwa ko rashin abinci mukan nema ainihin daga wurin Ibn Taymiyyah eh muka nemi taimako da Ibn Taymiyyah ba dan Allah ba ba dan manzon Allah ba dan Ibn Taymiyyah sai mu waye gari cikin dausayi da ibnu taymiya hmm? gashi a cikin littafin ana magana in ana maganar shirka akwai mushrikan da suka wuce akwai mushrikan da suka wuce kullu tiramun saboda ka ana maganar warware imani wallahi wahaliya ko ne imanin ku bai cika ba imanin ku bai cika ba yan uwa na gaji ban so in zo daga dawowa na ba eh, ban so daga dawowa na ba na dawo jiya da daddare na gaji to ya kamata in huta amma cikin aikin muke babu hutu na ga irin wa'innan abubuwan tun ina umara amma ibada ta kai mu ba za mu tsaya muna yin raddi ba na bari sai na dawo saboda irin wa'innan jahilan barin su wallahi tallahi suna halakar da al'umma saboda haka ƴan uwa abin da ya zo ya faɗa ya ce bai yiwuwa gashi a cikin littafin su ya je ya fara warware na cikin littafin su tukunna ya je ya fara warware cikin littafin su saboda haka ƴan uwa ba zan tsawaita ba anan zan tsaya idan Allah ya kai mu gobe zan zo da ci gaba da warware wannan shubuhohi da nake da jahilci na Lord Tramor Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Ai mana afuwa.